Masu sauraron mu da wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce wanda ni mawallafin wannan littafi nake kawo muku. A karatu na baya idan mai saurare ba manta ba mun tsaya inda Ahmad da kakansa da kuma Shata suka danna kai cikin wannan bango ba tare da wani tsoro ba. Baƙaƙen idanuwa a jikin munanan kayi kama da safata suka bayyana a gabansu. suna ƙara matsawa. Wannan halittu suna ƙara bayyana suna kuma ƙara mara sauti. Duk inda wannan halittu suka bayyana sai ka ga ruwan ya fara hanƙoro yana neman cinye su armat. Amma idan suka, idan ya kusanto su sai ka ga ya baje ya kasa ƙarasowa. Ikon da yake cikin ruwan ya kasa cin musu. Yayi yayi amma a banza. Suna tafe ƙafafunsu a kan ruwa amma kai ka ce ƙasa suke takawa. babu wanda ya ce ufan a cikinsu haka suka ci gaba da tafiya tsawon da ko kafin su fice daga cikin bangon sashen equatorial ya yi musu daga inda suke suna hango alamun rayuwa da gine-gine daga can nesa ga titi ya tashi tun daga nan ya kuma shiga cikin gari kai tsaye su armad suka haye ramin da ya raba bangon da kuma doron ƙasa sannan suka hau kan titi suka nufi cikin gari a nan muka tsaya wancan karatun an yanzu ko za mu ɗora. A kan sun gamu da mutane da dama, da dodo da ma wasu jinsin na daban da ba a saba gani ba sai a sashen Ekwatora. Suna tafe suna tattauna yadda ya kamata su yi domin su isa doron ƙasa ta biyu. A inda matsalar take shine duk wanda ya shigo daga kurkukun bango ta kuma kai tsaye ke zuwa sashi na shida. tun dare kurkukun ba ta da doron ƙasa kuma dukkan wanda yake cikin kurkukun a sashi na shida yake daidai yake da yana rayuwa a daidai setin sashi na shida na sashen ekwatora kuma wannan sashi shine sashi na ƙarshe a sashen ekwatora a samansa akwai sashi na biyar sai kuma sashi na hudu da sashi na uku aka zuwa sashi na ɗaya kada dai a manta doron ƙasa na farko ba shi da sashen ekwatora saboda haka sashi na farko na equatorial shine a saitin doron kasa ta biyu kuma nan su armata suke so su je daga nan sai su keta ta cikin bango kamar yadda suka saba yi su kuma shiga doron kasa ta biyu tunda dai keta ta cikin wannan katanga mai dogon tarihi ya gagara sai dai kuma a sashi na farko na equatorial a nan fadar sarki karaki su take a nan daular samudawan sashen equatorial take su armad sun kauce wa babban katanga amma kuma har yanzu suna da buƙatar su hau sama su wuce sashi na biyar su wuce na hudu har su je na ɗaya babba Sa'ad da suka ci akwai ƙofofin ecigan wanda in dai kana da kuɗi za su sayi maka da tikiti na shiga kuma su kai ka duk inda za ka ci sai dai kawai fatan kada ururu su saka tsaro a kan hanya wanda zai jawo armar tangarɗa ko kuma ya dakatar da su ko kuma ya ɓata musu lokaci sa'ar da suka bi layi a bakin gari na farko da suka tara a kan hanya Masu gadin suka tambaye su sunayen su inda suka ba da sunaye ba na gaskiya ba domin gudun faɗan da ba su shirya yi ba ko kuma a kai rahoton an gansu. A wannan ƙauye a nan suka hau keken doki ya tafi da su zuwa gari na gaba wanda a nan ya ci ɗin da za su shiga take. A Ahmad, da zan iya tunawa ai a nan Nusi take mulki ko? In ji zaki. Wato labarin duniya baya ɓuya abin da ya faru a sashen Ekwatora. har ya fito waje ya kuma samu zakit a inda yake wataƙila zakit ba zai rasa abokai a sashen ekwatora ba arma da ya tunani E, a nan take in ji arma amma kusan wata guda kenan da ta ajiye wannan mukamin saboda ni a halin yanzu akwai yiwuwa wani ma ya maye gurbinta tuntuni idanun armadi suka koma kan tagar da ke gefensa inda ya ga dazuka suna ta wucewa da girman daji sai kaga kankara ta cinye shi ga wata irin iska mai ƙarfi tana ɗiban dusar ƙanƙarar tana watsawa ko'ina hankalin armad ya koma kan nusi ji yake kamar zai hango ta a cikin dajin da yake kallo bayan tsawon mintuna ya fuskanta hakan ba zai yiwu ba babu wanda zai gani a wajen komai tsananin sansa da ya gansu wata dusar ƙanƙara ta daki dokin da ke jansu amma dokin ya shanye kuma ci gaba da tafiya kai ka ce babu abin da ya taɓa shi Ahmad baya jin sanyi saboda jikinsa na walikiya wanda ya samu daga fasahar sikai Amma kan ba shi yake nufin shata da zakit ba za su ji sanyin ba. Ahmad ya juya ɓangaren da shata yake inda ya lura cewa tuni shata ya dukunkune a cikin bargo ko fuskarsa ba a gani. Shi kuwa da ya zaro wata alkyabba daga cikin jakar tsafinsa ya kuma rufe jikinsa da ita tun daga kafaɗa zuwa ƙafa. Duk da keken dokin ba shi da girma sosai wanda hakan ya sa su ukun jikinsu yana gogar juna ya kamata a ce hakan ya rage masa sanyin da suke ji amma fa babu alamun haka shi kuwa direban wanda yake gidan gaba rigar da ke jikinsa ba wata mai nauyi ba ce ba ta fita armad ba armad ya leka ta yar tagar da ke tsakaninsu malam sannu da kokari a sannunka in ji direba na ga ka ba ƙofarka ne a buɗe kuma babu kayan sanyi a jikinka hala da ya kai sanyin ya damun ka armad ya tambaye shi direban ya juya ƙara kallon armad ah <laughs> to ai kai ma zan iya yi maka wannan tambayar ɗan samari gashi da yanayin harshenka kamar na baƙi ne amma kuma sanyin baya damun ka ba kamar mu da aka haifa a nan ba muka kuma saba da sanyin ko akwai wata fasaha ne da za a bani Hmm. wato sabo ne ya sa direban baya jin sanyi shi kuma direban yana tunanin kamar wata fasaha ce ta sa Ahmad baya baya jin sanyi eh ina da fasaha wadda take hana jin sanyi in ji Ahmad amma ba za ka iya amfani da ita ba sai dai idan kana so na baka wasu fasahohi direban na jin haka ya zare ido har da gaske ka bani fasaha imana me zai hana Direban na jin haka yi wata dariya mai nuna ya san inda Ahmad ya dosa. Nawa ne kuɗin kowace fasa? Domin da ina fatan ba zuwa kai ka kwace min 'yan kuɗi na ba ka koya min fasahar ƙarya. Kuda Ahmad ya da sai ya zira hannu a cikin zobensa ya ɗauko takarda. A take a wajen ya zaro alƙalami na tsafi ya kuma zana hatimi a jikin takarda. Sannan ya nannaɗe ta zuwa laya ya kuma miƙa wa direban ita. inda kana riƙe da wannan laya a jikinka babu wata wuƙa da za ta kama ka idan kuma ka yi musu ka gwada direban na jin haka a hankali ya zuro hannu ta cikin tagar ya kuma karɓi laya yana jin ya damƙi laya a hannu ya yi sauri ya sa ta aljihun gaba rigarsa kamar yana tsoron kada armad ya fasa ya ɗauko wata wuƙa da ke sakale a gaban keken dokin ya kuma nufi cinyarsa zai gwaji har ya kusa sai ya ji kokonto a ransa anya kuwa da gaske ne ya waiwayo ya kalli Ahmad Ahmad ya gyaɗa masa kai tare da zira hannu ta tagar ya kuma dafa kafaɗarsa direban bai san me yasa ba amma hannun Ahmad yana taɓa shi ya ji wani aminci ya sauka gare shi ya san Ahmad ba zai masa ƙarya ba ya ɗaga wuƙar kai tsaye ya daɓa ta a cinyarsa wuƙa ce farin ƙarfe amma tana taɓa cinyarsa ta karye gida biyu fuska cike da al'ajabi ya juyo ya kalli Ahmad baki a buɗe ce. Ahmad ya gyaɗa masa kai yana murmushi. Ga wata ma Ahmad ya ƙara rubuta masa wata laya ya kuma miƙa masa. Ita kuma wannan laya idan kana ɗauke da ita za ka iya ganin abu komai duhun waje. Babu ruwanka da duhu sannan kuma ma banda wannan aljanu ba za su matsa inda kake ba. nan take jikin direban ya fara ɓari ya buɗe baki yana karkarwa yace, ce farar laya a'a hai ba zan iya siyan farar laya ba ina nake da kuɗin da zai siyi farar laya ita gan da farkon da ka bani ba lalle na iya baka kuɗin da ka da zaka bukata ba idan kuwa ina so to sai dai na sayar da dawakan nan nawa da keken dokin wanda kuma da shi nake cin abinci saboda haka ina ganin kawai sai dai sai dai na Arman jin haka ya fashe da dariya. A'a, ai kyauta na baka. Kyauta? Da gaske? ma dai gyaɗa masa kai alamun da gaske ki. Kawai nan take sai hawa ya fara zuba daga idanun direban. Arman ya ja wani dogon nishi ya kuma tuna da yanayin tsadar kayan tsafi a sashen kutura. Kamar da nushi Nusi ta faɗa masa, babu ma abota iza da yawa a sashen Ekotora saboda wasu dalilai bayyananu. na farko dai shi kansa babban sarki kara su baya amfani da iza kuma an ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa sannan kuma duk sarakunan da ke sashen bakar guguwa ce take ba su fasaha wadda za su yi amfani da ita su mulki jama'arsu daɗin daɗawa ba a gasar jin zidal a sashen ekwatora saboda haka yara suna tasowa ba da niyyar su koyi yaƙi ko kuma izza ko kuma wata fasaha ba Idan yaro ya taso yana tunanin za a siyar da ‘yan gidansa a matsayin bayi idan bai zama ma'abocin izza ba, to kuwa lallai kowa zai dage ya koyi fasaha. Hakan zai samu abota izza su yawaita kamar yadda suka yawaita a sashen kudu da sashen arewa na doron ƙasashe. Saɓanin Equatorial inda ba a janzarala za ka ga yara ba su da wannan karsashin na koyon fasaha. A cewar nusi waɗannan su ne dalilan da suka saka kayan iza irin su farar laya suke da tsada sosai da sosai a sashen ekwatora sama da yadda aka saba gani. Amma yana da kyau a fahimci cewa ko a sashen arewa na doron ƙasa inda Armada yake rayuwa, farar laya tana haura airi dubu ɗari. Yaya kake tunanin farashin zai kasance a sashen ekwatora Saboda haka ba abin mamaki ba ne idan wannan direba ya fashe da kuka. za ka iya cewa kyautai yanke talauci armadi ya yi masa suna na biri in ji direban murya tana rawa na gode na ba zan taɓa mantawa da wannan kyauta da kai min ba iyalina ba za su manta ba ko zan iya sanin sunan shehun malamin sunana armad wilberforce armad wilberforce direban ya shiru yana tunani kamar ya taɓa jin sunan amma kuma ya rasa gane a ina can dai abin ya faɗo masa kai ne armad wilberforce ɗin da masu bakakin idanuwa suke zance take armad ya matsa fuska cikin mamaki ya gaya mutumin sunansa ne ba da wata niyya ba domin da sashen ekwatoro waje ne wanda yake a killace tsawon shekaru marasa adadi saboda haka zai yi wuya abin da ke faruwa a wajen duniya ya zo musu a cikin 'yan shekarun nan idan ka ɗauke Nusi da Sarki ƙara ya da su ɗin da Ikenga to za ka ga babu wani mahaluki da ya shigo sashen Ekwatora saboda haka Ahmad zai yi mamaki a ce wannan direban ya san sunansa ya ma kuma san kabilan masu bakakin idanuwa wanda kwata-kwata ba sa ziyartar sashi biri kai kuwa ina ka game da masu bakakin idanuwa na sa iyakacin sanyi na dai in sun kai shekaru ɗaruruwa rabonsu da zuwa wannan sashi namu biri ya kalla har cikin mamaki a'a wai baka san abin da ya faru a wannan watan ba amma ka san da harin da masu bakakin idanuwa suka kawo mana har ya shiru bai san amsar da zai ba shi ba idan ya ce masa a'a hakan zai nuna tabbas ba da kasashen equator yake ba idan kuma ya ce i to lallai bai san me ya faru ba zai zama kamar yayi karya ne ba su kaɗai ba da dama wasu mutanen sun shigo mana daga duniyar waje ta dalilin wannan hari da masu bakakin idanuwa suka kawo biri ya ci gaba da bayani hmm, wato abubuwa da dama da suka faru a wannan wata armad bai san su ba liman umar ya faɗa masa sarki karaƙi sai ya je da kansa ya taka rawa a gasar jinzidal da ta gabata asali ma shi ne ya yi nasara a cikin gasar kuma shi aka sayo da fatima da zakid a matsayin bayi saboda haka zaki ji zai san abubuwan da suka faru domin da yana wajen har ma da ya juya wa inda zaki da yake gide da niyyar ya yi masa tambaya akan abin da yake faruwa amma zaki da ya riga shi yin magana ina ganin su yana daga cikin wanda za su taka rawa a wannan yaƙi da za mu fafata da ururu in ji zaki ya gyara zama ya kuma fuskanci armad zancen an sayar da mu a matsayin bayi fa a jarida ne kawai arman kaga tun da muka shiga hannun dul'ururu ba mu motsa ko ina ba sau ɗaya kacal na taɓa ganin ƙaraƙi zumani zancen ko ya tafi da mu sashen ekwatora <laughs> sannan wai daga baya wai dul'ururu ya ce ya dawo da mu zai siya wannan fa duka a shafin jarida ne da ni da mahaifiyarka fatima muna cikin kurkuku mafi tsaro a doron ƙasa na biyu tun daga sanda ashura suka kai mu har zuwa sanda aka yi kamfen aka gama aka yi jinzidal aka gama duk ba mu fita ko ina ba lokaci ɗaya da suka fito da mu shine ranar ƙarshe ta cinikin bayi bayan da aka ce karaƙi sai nasara a ranar suka fito da mu gaban jama'a da sunan za a siyar da mu su kuma jaridu wanda suke goyon bayan ururu kasan yadda abubuwan suke da kuma yan bani na iya ururu sai suka fara buga labarai cewa an siyar da mu a matsayin bayi saboda haka za ka iya cewa ni ba da wata masani akan abin da ya fara a sashen tun da dai ban zo ba tabbas Ahmad ya fahimci abin da zaki da yake faɗa a wannan lokaci dama kuma Ahmad ya riga ya san ba komai aka rubuta a jarida zai aminta da shi ba amma dai abin tambaya shine mai ya fara a sashen ekwatora har ururu suka shigo musu domin dai tabbas akwai ka'ida ta cewa ururu ba za su shigo wannan sashen ba sannan kuma mai alaƙar sarki karaƙisa da ururu me ya kawo masu bakaken idanu a sashen ekwatora har ma ya tambayi direban mai suna biri ka ɗauka kawai mu baƙi ne da muka shigo daga waje wanda ba mu san komai da ya faru ba ko kuma za ka iya ɗauka kamar bacci muka yi muka tashi duk wannan watan da ya gabata ba mu san me ya faru ba saboda kawai kai mana bayani kan katse mutumin ya ɗan kalli armar cikin kokonto yana tsoron yin magana bayan ɗan lokaci ya buɗe baki ya ce eh to na ji an ce masu baƙaƙen idanuwa su ne suke mulkin doron ƙasa ta farko wai sun zo ne domin sai kamfen a ce wasu akwai wani tsarin rayuwa mai suna jinzidal wanda suke so su kawo sashen ekwatora a farkon watan nan suka buɗe manya-manyan ƙofofi a jikin bangon kudu da na arewa suka kuma shigo da mayakansu domin su yaƙe mu idan bamu mu karɓi wannan tsari da suka kawo ba alƙalai suka yadda sarki ƙaraƙi sai ya amfani da ƙarfin baka guguwa ya kuma tarwatsa rundunar masu baƙaƙen idanun ya fatattake su ya kora su inda suka fito amma ɗan tsukin da suka shigo sai da suka haddasa mana matsaloli da dama a sashen ekotora wanda har yanzu ake ƙoƙarin yin maganinsu abu na farko sun kawo mana ƙiyayya wadda da ba mu santa ba sun zo da hotuna da kuma sunaye na mutane wanda suka ce suna nema kuma idan an kawo musu za su biya kuɗaɗe masu ciwo a kai a nan na ji sunanka armad wilberforce babu hotonka amma saboda yawan kuɗin da suka saka a kanka kusan babu wanda zai ce bai san sunanka ba sun ja mana matsalar tsaro kaga yawancin mutanen da suka biyo su a lokacin da suka buɗe ƙofar suka shigo ciki 'yan fashi ne da 'yan sane da 'yan ta'adda wanda da suke cikin kurkuku kaga ko wannan makon da ya wuce sai da aka sace mai unguwar dara na garin nan aka kuma nemi kuɗin fansa a dubu takwas a kansa to tun dai bayan shigo wasu armad armad yake ta baza yanayin izarsa yana kokarin cin izar babara kada dai amanta babare shine dan armad wanda ya turo shi sashen Equatorial domin ya kula da abubuwan da suke faruwa. A yayin da sisi ya je karkashin ƙasa domin kula da abubuwan da bihanzin yake aikatawa. Har yana da yakinin idan da zai samu Babara da lallai zai ji dukkan abin da yake faruwa domin da har yanzu armad bai gamsu da labarin da yake ji ba. Haka da suka ci gaba da tafiya armad yana yi wa mutumin tambayoyi shi kuma mutumin yana ba shi amsa. wani abu da ya su mamaki shine har yanzu Nusi ita ce take mulki a wannan sashi na shida na Ikwatora wazirinta wanda ta bari shine yake mulki amma a maimakonta sarki Karaƙesi ya yi kokarin cire Nusi daga mukamin da ya naɗa wani amma alƙalan bakar guguwa suka ke kasa kasa suka ce ba su san kowa ba sai ita domin dai bakar guguwa ita ta zaɓa kuma lalle ba a sake zaɓe har sai bayan nan da shekara hamsin da takwas dole Karaƙis ya haƙura ya rabu da Nusi ta ci gaba a matsayin sarauniya a wannan sashi na shida na Ikotora. Wani abu da ya ƙara ba Armani Ahmad mamaki shine abin da ya faru da mayakan Ikenga da ya bari a sashin na Ikotora. A cewar direban nasu mai suna Biri, tuni sarki su ya sa aka kama duk wani mai goyon bayan Ikenga aka kuma ɗaure shi a kurkukunsa da ke sashi na farko. Abin da Ahmad bai gane ba shi ne shin da gaske an samu saɓani tsakanin Ikenga da su? ko kuma kawai shiri ne suke yi domin su yaudari idan duniya domin dai Ahmad ya riga ya san kaɗan ne daga cikin aikin Ikenga ya yi haka lokaci na ƙarshe da Ahmad ya ga Ikenga suna tare da su ƙud da ƙud hasali ma tare suka yaƙe shi Ahmad a lokacin ya amfani da fasahar Wilberforce su wadda ya yi cille da Ikenga bai san ina Ikinga ya tafi ba bai kuma san me faru bayan nan ba babban dai abin da ya fi dawo min Ahmad bayan faɗan su da Ikenga shine iyalinsa har yanzu bai ka gilma nostalgia ba kuma bai ji wani ya ambaci sunanta ba kai a cikin kwamandin ma za ka iya cewa Nusi kaɗai ya ji labari To anan zamu mu dasa a wannan karatu na littafin magajin Wilberforce sai a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya.